والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته شيء قبار تفسير القرآن من جرمه a wannan rana ta goma sha tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida lissafin nasara yan nishan yau muna goma sha tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. har yanzu dai bayan Allah suna ci gaba da kawo gudunmuwar marayu akwai alhaji abubakar muhammad dan tsoho alhaji abubakar sun rubuta mahmud dan tsoho kwanan nan da shi muke yi tafsiri a nan ya aiko marayin gudunmuwar kudi naira miliyan daya Allah Akbar Allah ka saka masa da alkhairi Allah ya wa dukiyarsa albarka Allah ya wa rayuwarsa albarka Allah ya tsare shi tsare masa zuriyarsa amin malai kyari kawo Mana kyare kawo ya aiko yi gudunmuwar kudi naira dubu ɗari biyu Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka wuri asar albarka ka sa albarka gare shi daga ko shirin musiba ADM Motors company ne wannan company na ADM Motors ya aiko yi gudunmuwar kudi naira dubu ɗari biyu Allah ka saka masa da alkhairi ka masa albarka amin wannan kamfani Allah ka kara bunƙasa shi ka kara inganta tattalin arzikinsa Ahmad Gidado Dan Batta ya yi ko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari Allah ya taka masa alkhairi wa dukiyarsa albarka wa rayuwarsa albarka Inuwa Nasiru Gombe ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari Allah ka saka masa da alkhairi kai wa sa albarka kai wa sa albarka amin daga nan sai Hassan Salisu Bala ya yi ko mana yi gudunmuwar naira dubu ɗari Allah ka saka masa da alkhairi kai wa sa albarka kai wa sa albarka amin wasu bayan Allah su shida sun haiko mana yi gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin hamsin jumla naira dubu ɗari uku ya Allah da mutane guda shida da babaci sunansu ba Allah ka san ko su waye ne Allah ka kwashe su da zuba aljanna firdausi ranar tashi har kiyama amin sai wata mutane su biyu sun haiko marayi gudunmuwar kudi naira dubu sha biyar biyar naira dubu talatin ya Allah waɗannan bayi na ka musu albarka ka duke su albarka da mu da su da sauran ka azurta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo sura ta har kiyama amin wasu su biyu sun haiko marayi gudunmuwar kudi naira dubu talatin talatin Allah ka musu albarka ka wajen gefe albarka ka wajen asu albarka bayan Allah su goma sha uku sun aiko mala'iku da war dubu ishirin ishirin jumla naira dubu ɗari biyu da sittin Allah ka musu albarka ka iyalan su albarka ka wajen gefe albarka mutane ashirin da ne sun aiko mala'iku gudunmuwar kudi da naira dubu goma goma jumla naira dubu ɗari biyu da goma ya Allah wa'annan bayi naka ka tsare su daga kowace irin musiba ka tsare su daga mugun ji da mugun gani da maka da mu da su tsakar hamar shi ce mu daga nan sai bayan allah masu tsaro da fizi sun haɗa wa malayi gudun markuni naira dubu ɗari da saba'in da bakwai da naira ɗari biyu allah ka musu albarka ka dukkan su albarka ka tsare su daga talauci ka haɗa su da arzikin ka mutanen masallaci sun aiko naira dubu goma sha bakwai da ɗari hudu ya Allah dukkan suka samu suna da wannan aiki a cikin kyawun mizanin su a ran tashar kiyama jimillar kuɗi da aka ba yi gudunmuwa a yau 19 ga watan ramadan an ba yi gudunmuwar kuɗi naira miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da hamsin da hudu da naira ɗari shida miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da hamsin da hudu da naira ɗari shida Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi amin Allah ka mana albarka amin akawun din marayu 000 455 zan maimaita 300 455 3753 daga cikin baki da suka ziyarci wannan majalisi namu akwai AIG ma'azin Idris retired retired but not tired AIG dan mike mutane su ganka a takbir Allah ya kara wa rayuwa albarka daga nan akwai Abdulaziz Yuguda babban kwamanda na majalisar agaji ta ƙasa sannan memba wancan kwamiti memba wani warfaya kwamiti memba fatun layan kwamiti memba memba memba memba memba idan kwamanda kwamanda da kan gaso da sun samu ganin kayan mafi na safarar riga a takbir su waɗannan aka fara izana shi a da bita da nuna Allah ka gafarta mana na kana yin zaunawa wadda zama na sabu na cikin suratun tawa na a ina muka fada ina zama na tashi da mala amur ya zo ya zo ya zo na sha kudi ma wadda na zama Allah ya maza almanka da mai suna na na gidan malam ya zo ya kamata ya zo ya dana wai ta faransa da shi ba gida da rama masu nema ake cewa a jin ba su bai su da jama'a ya kasa tasowa والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله عزيز حكيم Allah madaukin sarki yace wal mu'mina mu'minuna wal mu'minat mu'mine maza da mu'mine mata Allah ya ba'ru awliya ba. tashin su masoyan tashi malamai suka ce al-wilaya ziddul adawa tashin su masoyan tashi munafikai sai aka ce babu mu ne babu sun yi kamar juna wajen siyasa da tsara Garci rashin mutunci wa da musulunci amma su kuma ne ba sai ƙura'ada ke babu mu auliya uba sashen su ya sashe. ita kalmar wani taka kalmar wartaka a larabci tana zuwa da ma'ana guda hudu ma'ana ta farko shi ne masoyi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Yunus sai ce ala inna ya Allah ala inna awliya الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أما مرة جزرية على مسورة كوا يكاوما كريسا إن أولياء الله للي وليا الله أي إن أحباب الله مصر الله نعم ولي الله مصر الله to su masoyan Allah ya ji Allah idan suka zo mutuwa la kofun alaihi ba ku tsoro wala ku bi hadarin sannan ba sa bari me yasa ba sa tsoro da za su je wajen masoyin su wanda ya zo kofar masoyi ya sallama yana jira ya fito akwai tsoro saurayi yana son budurwa an soyu an soye kamar zai fada rijiya ya je kofar gidansu ya gama shirya tsaf ya aika ya mai na sallama aka ce jira tana fitowa za ka ga ya gagara zaune ya gagara tsaye a duba agogo a leka waya a duba takalmi a ciro shi a ƙara kofin gewa ƙara gyarawa irin wannan zuhudi da wata sauri yake yi dan ya ga soyiyarsa bai kai zuhudi da wani yan Allah suke bai da za su koma zuwa ga Allah saboda za su je wajen wa masoyin shi sa dai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa hmm. duk wanda yake son gamuwa da Allah Allah ma na son gamuwa da shi wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda bai san gamuwa da Allah to shi ba Allah ba ya san ne ba ya san gamuwa da shi sabon hmm. ka ya rasu da Allah kulluna ya karamu mu ya manzo Allah ya kuwa cikin mai na tsoron mutuwa abin da mutuwa to ya zamu da wani hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace musu ba abu da hadisi yake nufi ba kenan ne hadisi yake nufi yayin da ka zo za ka mutu bawan Allah da kwarai daga inda yake bace za a nuna masa gidansa a aljanna a wannan lokacin shi ba abin da yake so kamar ya koma zuwa ga Allah Allah yake nema ina murna da zuwanka sai da mai gidan da ya doguwar tafiya ya dawo zuwa ga iyalansa idan kafiri ne daga inda yake zai gane ina aka tinkara ta daga mala'ikun da su zo ɗaukar rai ya san mala'ika tinkara zai gane makomarsa wannan zai sa yi babu abin da bai zo kamar ya mutu saboda zai shiga ga bala'i Allah ya ce ba ka san haduwa da shi jirgin ba san haduwa da kai dole sai ka an gane wannan hmm. to su waliyan Allah in za su mutu la khawfun alaihim ba ta saboda wajen ba su yi za su wala hum yahzanun sannan ba ta bakin ciki dan duk abin da sun gabari a duniya bai ce abin da Allah zai ba su a lahira ba ko ya kai a duniya ya bar gidansa da tafi ya je lahira an bashi gida da dattu min zahabi wa lamratu min fidda blok da zinari da blok da ba aka gina gida ya bar matarsa a nan duniya ya dubu ya an bashi mata a gidan nan saboda na bar hasken fuskar ta dan aljanna zai kwalliya fuskar matar zai ke kalla kamar dubi. zai ga fuskarsa a fuskarsa in ya cimta ya gyara gudun sa ce mai gida a tsokar lafiya zai na sama ta ko kusa da wannan sarki da zai mara ga fuskar ka fuskar ka matar aljanna da za ta tofa yawon bakin ta a teku kusan wanda ku ba ya shawara gishiri da shi to da za ta tofa yawon bakin ta a ciki duk yawan wanda kuna saboda garfi yawon bakinta za a samu neutralization reaction ya zama girani a garau a nuna shi a roba a tsayar. masu aljanna ke idan zai murmushi hasken da yana dishi hasken rana saboda tsabar hasken da. annabi ya ce wani nasifu ha'adar ala ra'asa ya da duniya wa mafiya. gyalar da take dorawa a kai da za a tsere duniyar dukiyar duniya ba za ta iya biyan kudin gyalar mata aljanna je ka karanta hajji da awa la bila da afra na Allah ba ibn kai, mata aljanna ke saboda tsabakin mata aljanna idan ka kalle ta za ka zo gulon takalon da suke za ta yi da jini ke kewayawa a cikin ta saboda tsabar kanta kuma ban da aiki yi ban da nuna wa miji soyayya da rera masa wakar kauna don tsabar zakin muryarsa da zai iya mutuwa da yamu yanzu da mata aljanna za ta shigo filin wa zanar da kalli ana rama ta ce da ana rama ce saboda bala'in da ake mune sarkin burbushin sa ya tafi nan ya bar ƴaƴansa da sai an musu kwaliya za su zaro zai je a ba su wildanun mukalladu idza ra'aytahum hakikan wa wildanun mukhalladun aha بأكواب وأباريق وكأس kuma duk da suke ne da wasu na zinari da wasu da a cikin aka suna iya kwatanta abin da zai samu da abin da ya bari a duniya to bakin cikin da zai shi ne samun promotion titi wata mata a cikin aka mata gobara mutane gari suka rika tara mata kuɗi da zanzuwa a ce ce lissafi abinda ta tara ya dinne ka ya dinne ka abinda ta rasa an zo ana mata jaji a shi aka yi cewa ah, ba ya rashi ba ni gaba ta kai ke zama wajen ce gaba ta kai gobara titi ta shi gaba ta kai bai damu والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض daga fassarar sashin su waliyan sashi ne shi ne sashin su masoya sashi kalmar wani suna ba da ma'anar masoyi wani da aka faɗa mana na gida ya Allah da la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai dai kada wannan cewa cewa gogoro rauni ya ce shi ne wani. ko ba ya faruwa suna faruwa sosai shi ne Allah ce a fasara na kudu a yi waliya allazi na amu su ne wadanda suka yi imani wa karu ya tabu da suka kiyaye wucin Allah wannan kwalifin guda biyu su ake gane wali kwalifin da farko shi ne mai imani kwalifin da biyu mai kiyaye wucin Allah duk abin Allah ya ce yana yi a kokarinsa abin da Allah ya ce a bari yana bari ya kokarinsa duk wali da kaga yana keta dokokin Allah aka ce maka wali ne ƙarya ne ba wali bane shaki الذين آمنوا وكانوا يتقون ya taɓo. kiyaye dokokin Allah da imani da shi ake samun wani taka a wajen ubangiji amma ga shi ga so manya manya ne manya wali ne ko sallah ba ka yi saboda ba ka yi a Allah wai ko sallah ba ta yi wallahi wani babban sarki ke ga mu shiga mota da za mu ji wa'azi sai ke ga mu hira da suka yi da wani gwamna na siyasa da rigimar ta siyasa ya kai shi can a yasan can ko eh, to can aka zai da shi yau kawai da wannan madina sai ne ko ta madina da ya ce ana aka gwada masu wasu aka ce ai wani da manyan manyan bayan Allah ne saboda tsamin matsayin sa wajen Allah ba na sallah ya ce bai gani ba ta sallah ba ya ka ce masa ai ita sallah ana yi ne don asuna Allah shi yasa Allah ce wa aqimu salata bi zikiri wa aqimu salata li zikri kai da sallah da ka tuno Allah to kai da kake mantawa da Allah lokaci lokaci kai kake bukatar sallah da kaddar Allah su 24 hours ko da minti ne ko da safar daya cikin tunanin Allah ka ke saboda ba da bukatar sai sun yi sallah da su da Allah So cikin tunanin Allah suke 24 hours sun ba sa sallah dan da ba ta ba sa sallah sai da ke wallahi dan wuta ne yace ya zance musu yan wuta da Qur'ani daga yan wuta ne kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin bima kasabat rahina إلا أصحاب اليمين لا في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين yan aljanna suka tambayi yan wuta Masa sanaka kun fi sakar me ya shigar da ku cikin wutar sakar wutar sakara me ya jawo aka kwazo su ake babbaka ko a wutar sakara ɗan wutan suka ba da arsa buɗan bakin su suka ce ƙalu sai suka ce lam na kuma da musallin a duniya ba ma sana shi sa Allah ya dana ma wuta kenan da wanda bai sallah dan bane ne dan wuta dan wuta ne ni na kashi wuta a waye kashi alqur'ani Allah Allah ba shi ba shi Allah Allah ya ƙara girman karama ko ba abin da ya rage nan yana da imani kan aƙida sahihi yake eh ya kiyaye dokokin Allah ya kiyaye dokokin Allah ya zama dokokin Allah mun yi da wani sadaka na amanu wa kanu yattaqun wa kanu yattaqun dan kaga mutum yana tashi sama ko yana taka ruwa ko aka ce maka bijuma maka yake ko ka ana ganin shi a wuta ko wannan kada ya sa ka ɗauka wani ne in dai bai fi ƙwarari da hadisi bai cikin allazin amanu wa kanu yadda tabo bai a dokokin Allah to shirge ga matsafi ba karama ba ke sihiri za mu samu lokacin mu bajin mu wannan gobe sihiri da matsafi an dora kara a kan rijiya ya hau kan kara kara bai kare ba boka ne don da shi ne ya kori aljani da ya kalla makarar da ya zata da za ka ja ayatul kursi da ka sha mamaki a kowane irin wanda wani ya kara yana mu haula yawon na Allah wannan karama ta kenan step one a ce a wani sauri a hannun suna wani zuwa ce fara karanta ya kursi ya ce ya da kana gani wannan da ya harkar da jama'a ai kami ya kai karshen ayatul kursi aljanu da ke sannabe da kanan suka gagara ta sannabe shi suka kauce suka ba da wani kada ya kare sai ka ke rubuce cikin rijiya da gara ka samu shi akwai wata mata ita kuma wuta take gurawa ta da shi ana ta ya ce wani ya ce ga sai ya rasa da wani matashi ahlus sunna ya karanta ayatul kursiyu sai ya ganta wanda a gefe wutar ba sai ya ce ashe ba shi wutar take ba rufa irin sai rubuta an samu na da damaskus shi kuma sai shiga ta dubalar rakuni sai fito da bakin rakuni wai wani ana ta magana yau na karama wani zai karanta ya bin kusur ya ce Allah ka tona masa asiri kawai ba ya ce ya gan shi ya tsaya a shi ta tsakanin kawa hula kuma da ba yake bi sai wuce sai su ta gaba ta kama hula kuma ta gaba kawai sai a gaban tsaki yana jan kafa ko kuma yana furnawa yana wucewa suka ce su da A ashe motsi yake yi ba shi ne wannan suke fara A yi ne da kuma da kawo ya ke gina za to a shi ta otu yake shiga rabu yake yin otu shek zubai ya kawo kasa wani babban balin da kullum duk juma'a a maka yake sallar juma'a ko waɗanda suka je maka suna gani shi a ta mamaki ya kuma dawo a idan aka shi a gida ana girma malamin da ana sha wata karara da malamin ya rashin lafiya zai mutu sai ya bukaci sai kira mafaɗarsa ya ce in na mutu karama ta kai za ka gaje Ya yaro ya taburra ya ce to baba ya za a yi zuwa ya ce maka isa sallah ya ce karka damu dole na zuwa ka ta bayan gari ka je daidai wuri ka za ka ta masa wurin fari a farin daidai wuri ka za kuna ta masa inda wata bishiya ne ka je wurin za ka samu da rakunin kwanci a wurin karka ji tsoron ka hau bayan rakunin rakumin zai tashi da kai sama ya kai ka masa kai sallah yaro ya fito ƙarshe mutum ya mutu wale da suke kira wale ranar zuwa zuwa lalu da ake dai bambana da yawa, za mu mutumin addu'a yaro ya gaji karamar babansa ranar zuwa ko yaro ya fita ya je wannan kwali daidai wajen wannan bishiyar kuma ya gara kuma ya ce fata fata yana hawa bayan lagumi lagumi kawai tashi da shi sararin samaniya sai da suka je tsakiyar sahara sai lagumin ya sai ya soke shi ya ce aka sauke na nan sai lagumin ya buɗe baki magana ya ce usjudu ka yi mun sujada yace maka ce yace kalla sama kalla la yusjadu illa lillah ya za yi maka jira ba a yi kowa jira, sai Allah ba zan maka jira ba ya ce ta ba ka muke da babanka ba kullum na ko babanka za mu na sai ya rufe shi sai ya mun jira su ya ƙara kare shi zai jira ita ce abin da shi godiya idan ya je ya gama kuma za mu dawo sai ya sake rufe shi ya ƙara yin wata jira sai mai da shi gida saboda ka inda kana so ka je kaba ka je kaba jira yaran shi na fata kama zuwa kama bai da digira ina ta wata bai da digira kuma sai kama su jira kuma a da yaron ya ce wallahi ba zai ba yaron ya sha suna ya kashi ya kuma yake to nan zan baka mutuwa za ka yi kina ya ƙara wasu imani kawai da kuma ya mace mace bai san gaba bai san yamma ba haka yi dogara ga Allah ya tafiya har ya samu ta hanya kishi ruwa ta karfin sa ya fadi bakin sa ya bushe taimakon Allah kamin ya mutu sai ga wasu matafiya suka zo suka same shi suka ɗauke shi suka ba shi ruwa suka ɗora shi akan rafiyoyi bai dawo garin su ba sai bayan wata shida sai ga ya dawo ce lalle kaba ta yi daɗi yadda ka tafi shiru yake wata ba kaba aka je ba ya kai shi kunci kunci kunci ashe mani gari shi ke mushriki ne tsari ne ba ku sani ba Tsara a gaya muku da kan wahala da kan wucewa ta gama samu shi tsari ne ba ku yi da aljan yake ma'amala kunci kunci yadda kuke da aljan to gidan nan ka ce barna an ga ka juma'a muka ji an ce yana da karamar sauri tsakanin azahar da ya tashi daga suriya ya je sham ya kai sako ya dawo da sauran tasirin wannan duk shirme ne a abu sauri mu da muka ga abu da dabil baki a wani babban wani ne abu da dabil baki wani shi ne ya taku ne ya tsallaka duniya eh. zai taku da aka ce taku da idan ya tsallake aka ce taku ne da ya tsallaka duniya da gaba daya zai da ya tsallake ta zai mana yana lahira ya fara koya kai asa da haizo saboda 'yan Allah su ne allazi na amanu wa kame kabura Allah muka ji Allah ne Allah ya sa mana ma'ana ta biyu da kalmar wani wali ke ɗauka shi ne mai taimako wala ya fi zuwa ke wanda wala ya fi mahabba الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله يجي الله ولي الذي لا آمنوا الله يجي ولي من إيمان ما نفس الله ناصر الذين آمنوا Allah shi ne bai taimakon من إيمان kullum yana fita su da jubban yana kai su zuwa ga hankali musulunci kira da gudun karmar wadda ita ba da ma'anar mai mai taimako ma'ana ta uku da kalmar wani take bayarwa shi ne majalikin lamari wanda ya damu da damuwarsa wanda ya damu da damuwarsa majalikin lamarin ta shi ma'ana kashi wani ina waliyyar lahu da zina zan da إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الذي نزل الكتاب وهو يتسوك دار القرآن الكريم وهو يتولى الصالحين وشيء الذي من تسلم إن الكتب يأتي الكاملة الله كان الجلبة أنت ما نقول لنا ma'ana ta hudu shi ne makusanci makusanci ya ka zo za a wurin da mace mai za a fara tafaya ina waliyin amarya ina wakilin miji ka za a zo kasa rai hmm. ina da ka ina yi wali ba a yi aure sai da wali wane ne waliyin amarya shi ne babanta ko ƙanin babanta ko yayan babanta ko wani kusa da matar a dangantaka ne kenan wanda yake kusa da mace tamtar dangantaka ta jiri ta kira ne waliyi aka ce waliyin matar waliyin matar wannan su ne ma'ana guda wanda kalmar wali ne ke dauka ah. to dukkan waɗannan ma'ana sun tabbata a tsakanin masu imani masu imani suna son jura masu imani suna taimakon jura masu imani suna taimakon lamarin jura masu imani ba ku sannan jura ne shi ne allah ba su sarki ya ce ba a zuhu kauliyawar ba sifar ta farko gina sifar ta biyu eh amma munafikan sai ba'du ne kishiyar wannan na hmm. munafikai ba na munafikai a karanta a ba sai karanta ba kishiyar wannan na'am sai Allah ya fata sifar biyu ya buru da bilmarufi wa yana haura a suna umarni da abu mai kyau wannan shari'a ta san shi ce da shi suna hali da munkari abin shari'a take ke shari'a take kyama shari'a ba ta gamsu da shi ba wannan shi ne aikin su ya kula bil ma'ruf wa hauna 'ala al-munkar al-amru bil ma'ruf wa nahyu al-munkar shi ne aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawan da Allah ya fi umarni da mai abu bai kyau da hadin guda abu guda شذا سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر kawo, ko yin lahoɗai ba. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الذين يتبعون الرسول ونغنى كيف يمزلنا النبي وتقوى النبي المؤمنية wanda baya rubutu da ɗan shi abu sai da ta bayar gudu da karatu ba suka ce wannan an bai da annabi baya a ce bayar rubutu da karatu a babu ba mai da shi baya ce ba daraja aka kara ba farko ne babu ne muka ce baya gudu da karatu ba wa ba kusa ta tunubin kablihi وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ Allah ya ce ya zai so kan maka da Qur'ani mai girma da lokaci an ba a taba ganin ka karanta wurin littafi ba ta wuri wala ta fudu biya minika biya minika sannan qur'ani na dauko gure shi ba ka da shi da hannu kana na dama idan za a rubuta ka zuwa da dama idan dai ba babu bane Allah ne yace kafin qur'ani baka ta ba ba gari kana karanta wurin da ba sannan ba ka ba ka da shi da hannu ka Allah ce da a ce kin ga Qur'ani yanzu ka iya karatu kana karanta da littattafai ka iya rubutu kana rubutawa zan yarta ba da wato da masu mata sun samu kofar da za su yi kofarto su ce kai karbu da Qur'ani hmm. Allahu akbar to a baka da nan masu magana kana rubutu kana karatu a akwai daraja kamar wannan da da bari sabbi. bayyana mutumin da ya yi firamare ya fi kan da ya yi ya karanto medicine ya zama cikakken likita ko? Ah. ko ya karanto engineering ya zama cikakken engineer ko? likitan nan sai aka ce gaba da lafiya sai ce ku kawo mun shi asibiti sai da tuka ya fene shi ya cire ciwon ya mai da mutumin da ya dike ya ba shi magani mutumin ya warke akwai abin mamaki a nan eh? ko kuma injiniya aka kawo mu nan na gidan sakatariya eh? ko za a yi kada injiniya ne ko kawo wata aiki na ne sai ya gina na ba mamaki ne ya yi kuma amma da likitan da injiniyan nan ba su ba da mamaki da yawa ba domin da ba su jinsu. Kwarai kuwa. Eh? sai yanzu ka tara na wurin sai wani ce cikin sana ciwo na ce ana rama ya ce na na ce ba ta fi cikin kaka ne ta ce ko kawo kan shi da a kawo na ce a samu wuka aka kawo ga na ba su suna Allah da rama mai zai kai na fiɗe na da wani abu na cikin je ku shi fata wannan ya ce a kawo gari da allura aka kawo na ɗinki na ce a a sulhu magani kaza aka kawo na ce a je a ci gaba da bashi ya kwana uku sai a gaba mutum ya zo da ya zo na muna tsarkiri tare da shi da Allah wata yi a maki wancan likitan da ya da ko ni da ya tiyata. Na ya sa da wasu babu mamaki. saboda ba aiki da ba ai da labarin ya shiga duniya ai yanzu ne aka zo da labari ba likita ya ce ya ba ko da aka fulan da masallacin da take ba masala a kawo ni ne injiniya in ce a kawo ni ne kaza da kaza har aka gina masallacin nan muka shigo Wai nan dogayen filolin nan ba wacce ta battalo ai har kiyama ta zai ba za a da wannan labarin saboda mai ba aiki na bane ni ba injiniya bai. ke za a nan da dama ya iya rubutu da karatu sai zo da littafi injiniya ne a na tafsiri eh injiniya ne a na tafsiri da raba za da annabi ya iya rubutu da karatu da ba kada ya kuma za da ba rubutu ne makaranci ne sai ya kawo littafi ai abin da ya sa qur'ani ya rike da duniya ba ta mamaki shi ne wanda ya zo da littafin da kaba yin zare ba bai taɓa firamare ba bai yaki da jahilci ba bai yi sakandare ba balle aka ce ya je jami'a bai yi rubutu da karatu ba amma ya zo da littafin da farfesoshin duniya sun taru su da ya zarta da littafin ilimin da ke cikin littafin ya sha gaban abin da ya sa ƙur'ani ya bada mamaki ke da wani farfesa ne a jami'a ya rubuta shi ba za a yi mamakin ƙur'anin ba sai da ce kai farfin sanar da masira ne yayi amma da abu bai zama abu Ya alhamdulillah da alladhina yajidunahu maktuban indahum fi taurari wani injil wanda su yahudu da tsara sun ga sifofin annabin nan a rubuce a cikin akawar da injila menene firamare a sami da wannan annabi da Allah ya turo primary assignment primary responsibility ya amurhum bil ma'ruf yana kuma su da da abin da shari'a ta yadda da shi take so wa yanhahum 'anil munkar yana hana su munkari abin da shari'a ba ta so wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ashe annabin da aka turo shi ba ya amurhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar na'am a gane karatu alhamdulillah wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-kaba'ir yana halatta musu al-kaba'ir menene at-tayyibat abinda a baki akwai dadi ko bai cutarwa ce a baki akwai dadi lemo a baki akwai dadi bai cutarwa ba wanda ne a baki ha gari gari akwai dadi a baki ko da kudu ana zama sai kudewa kudewa sai abin da a baki akwai daɗi kuma bai da biyar da shi a ba abin da a baki ba shi giya tana daɗi a baki ba fa zaki take da shi kamar zuwa ba wani karta da bakakai da hamami da turlumu da bala'i take da shi ai dai dole sai ya je wuta saboda haka ke da ko ba ciki da cutar akwai iya da yanzu haka bude bakin ta sai wuta ta kaba a bakin kwalwar saboda bala'i ta sai an jira wutar ta mutu tukuna a zuwa a kotu sai ba ta ce maka wani abu ba zai daɗi a baki ba a jiki ba yanzu giya wacce ta fi tsada wacce manya ke sha shi ne 20 years to 30 years maturity giya tun shekara ashirin da suka wuce aka yi ta aka aji aka aji sai shekara ashirin a aji shekara ashirin tana tsakuwa akwai ta shekara talatin ta shekara ashirin ta ta shekara goma tsada ta shekara talatin ta ta shekara ashirin tsada a aji abu shekara talatin ya tsoro ya yi hauka ya yi kore ya yi rufe hankali ya dawo ya hankali ya sake hauka shi ba ko duk suna ta kai kashi gaba na gaba ta to ita ce ban yaki sha sai sa ke tuntuna ta duk wani ke shi da kake zamanin mai tsoron shi haramun ce ta ba ta gani a baki akwai daɗi ba ba ta ba a jiki tana cutarwa ko ba ta cutarwa kira ta zama mai ta zama haram ta zama haram sai ka samu da zakari na cewa a ita ta ba ba ita aka haramta ta idan aka haramta ta ba qur'ani to ne da aka haramta in baka sani zai kwani wai shi abin da yake jira sai ya ji aka rama ya ji aya ya ayyu na amanu inna rahmat wa bantin wa bantinta wa zobe. haramun kuma ji daga ne da sama haram Qur'ani ya tafiya barka abin da nake so a fahimta shi ne firamare da sosai zama za a shi ne ne a wani da aka mutu da hannu shi sa ƙur'ani da girma yace dole ce al'umma na al'umma su mana na aiki wanda kun bin kuma wanda kun minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yawa wa ulaika humul muflihun Allah ya wata wanda kun ummatun sun dai a samu ta kungiya a cikin jihar mai da aikin kungiyar ha eh? ya da kuma idan kai aikin su na farko kira zuwa ga alheri kamar da kungiyar da zana ko da kira zuwa ga zuwa ga alheri wa ya'muruna bil ma'ruf rinka umarni da abin da shari'a take so wannan shi ne aikin wannan kungiya ta mu da Allah wa yanhauna 'ala al-munkar su rinka hana da mugunan aiki su hada shirka su hada bid'a duk wani da yana da hausa mun saboda wannan ko shirki da mun ce shirka haram ko da bid'a ne mun ce bid'a haram ko mun da ce mun ce zina haram ko da giya ne mun ce shan haram ko dan aure take ne mun ce aure take haram ko barawo ne ya fito takara baka ce karku zaɓi barawo walau haram duk wanda kaje da haushi ko saboda wannan a wurin da abu mai kyau da aljini mummuna da aljini Allah ya ce wa ulai kan kun mukrimun wa'annan su ne masu samun babban rabo waɗanda suka fi da wannan aiki ya Allah mun gode masa Allah kuma da Allah ya ce mu suke Allah ka karya mu cikin masu samun babban rabo wannan umarni da abu mai kyau da hali da mummuna da shi ne Allah madaukin sarki ya ɗaukaka wannan al'umma Allah ya ce kuntum khayra ummatin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah ya ce kuntum khayra ummatin هو وفين الهير الأمة إن شاء الله خير أمة أي أفضل أمة نعم هو وفين في سير الأمة إن شاء الله ukun da bin nasu wanda aka fi dole da zai amfani al'ummar duniya Ya yasa kuka zama ku ne mafi fita yi sa Allah ya ba ku daraja ya ta ku ya fi fita ku aka dukkan saura shine ta'amuru da bil ma'ruf kuna umarni da abin da shari'a ke so wa tanhauna 'anil munkar kuna hali da abin da shari'a ba ta so wannan ayoyin da kun ga wani ya amuru bil shi Allah ya ɗaukaka wannan ba Yahudawa da nasara da basu aikin ba da shi suka wulakanta me wulakanta su kanu la yatanahuna la yatanahuna an munkarin fa'aluhu لبئس ما كانوا يفعلون أبو تيسا تقول لك أنها حتى يسيري بسم البركة تهل في عدد داود لأنني إذا تمرنا شيري ما تحري لكونا أي أشياء بابا على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لولا ينهاهم الربانيون والاحبار لا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحر أها. لبئس ما كانوا يصنعون وين يا هذا ما دبر يهودا ما من تسارى بس هذا يهودا وتسارى aikata sabo da cin rashawa da cin harafa Allah ce duk abu da suka aikata na abin da ya ta sai so da kansu da rashin al'amur bai ma'aru ba na anil munkar ko ga wannan wajen da muke da da'awar da muke yi Allah ka kiyaye da duk masu wa'azi da nasiha masu wannan aikin za su daina yana yi mutum bin Allah ma ya kula ka wuni ya mana wannan aikin da muke yi shi ne ya rike wannan duniya albarkar wannan aiki kake ji ko kai wani albarkar wannan aiki kake ji sai da kai ga malamai ba su cancanta ba sai ga cancanta ka shiga babban mota kai ga cancanta ka shiga jirgin sama malamai ba su dace ba kai ga cancanta ka rike waya mai nada malamai ba su dace ba kai abin da baka sani ba shine da wannan rushe shi ne motar da jirgin sama da waya mai tsadar da gidaje masu kyau da 'yan mata zankadanniya kan kowa yin wanda ya rasa da miya mai ɗankarar zaki da da da duk saboda malama haka yi ƙarya da ومن حرم زينة الله التي أكل بالإيمان من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هذا فارق عنه أول وايتي كده جيب أسيتو حرام دي وايتي حرام دي ما لبس سريعة بيكو وايتي حرام دي سيكي لكي دام يكو سسونا قل ko su auri kyakkyawar mata waye ce haramu ce waye haramta shi da Allah قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة الله يجد إذا بيكو ده موتر بيكو ده سترة بيكو da mace mai kyau da abinci mai kyau da basmati daga buhu sai da shish kabab, da mint green da white rice with salad da pounded yam cow tail and cow leg the crayfish the chips the omelette the kidney the liver the the salmon the the the the, the sun samar bitamin kudu da sun samar bitamin kudu duka waɗanda ga tattara su Allah ya ce imani da shi dan wa da Allah masu imani su wa ne a tahun ba ba sa ba inna ma yakhsha Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama hatta ki yaji akwai sauran masu tsoron Allah da malamai idan ya akwai sauran masu tsoron Allah idan ba da bai zama ba sa tsoron Allah to masu tsoron Allah sun kare a duniya in akwai sauran masu tsoron Allah a duniya a tatto na malamai a nan za a kare su insha Allah wani sai wani shata ta bada ya yi sata san da yakan kansila ya biya mutane hakkin su ba ya ci amma da lokacin gamar shi ya shirke kin malawo ya ci kudin makafi da kutare da ba a mata bai sata ma ya wuce dan majalisar jiha ya tsada. tsawon ya sa idan gwamna ya tsada. ya tsallaka ya tsada. a da shi kuya zai ce malamai sun bai wa duniya cutar da duniya wasu duniya ta mu ne aka ce mu za ta bari tambaye zamanin annabi Musa akwai jirgin sama akwai jirgin akwai wani tarunan babu zamanin annabi Isa akwai Ba. babu zamanin adawa akwai zamanin annabi Nuhu akwai Ba. zamanin samudawa akwai babu me yasa tun zamanin annaba wannan Allah bai bari ayi wannan kalolin me yasa da fada muku dalilin saboda dama da technology shi ne dawa a lokacin kuma babu bukata annabi nuhu an tura zuwa ga mutanen kawai idan arsalna nuha ila an hadu أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إذا أتورك وقت زوجك أن يجري مكانا لبقاتا يعني مجري سبا. Ya nemo jin, za mu gana, shi sa Allah bai bari aiki a wancan lokacin. Zamanin adawa iya mutanen da ne kawai وإلى عاد أخاهم zuwa ga adawa kadai mutanen sa tura su ba guda kamin ya jawabi saboda ba wa ila ya ga mutanen sa da su shi ba da isa da wa rasulullahi ila bani isra'ila ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم domin amfanin su shine dawa to shi Allah ya turo da Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Quraishawa fa ka dora shi zuwa ga mutanen Makka zuwa ga Madina kawai zuwa ga Hijri وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. محمد صلى الله عليه وسلم da addini kuma Allah ya ce addini duk duniya yake so ya kai addini ko ina a duniya Allah yana so a duk ya kai America a kai shi bashi a kai shi Ingila a shiga da shi Europe Bulgaria Spain a kai a ka Australia a kai shi a kai shi a kai duk duniya da Allah zai yi a kai a cikin duniya ba jirgin sama ba kwata zai yi ba manyan manyan motoci zai yi ba manyan salula zai yi ba manyan internet dole sai an samu wani da kabe a iya kai a jirgin ko ina a duniya shi yasa sai Allah ya ce kai bature eh dama a jiranan da su yi hidima zama da annabi Suleiman su mata yi to kai kuma da Suleiman bai ka annabi Muhammadu daraja a wajen Allah ba hmm. to ba za a sa kafirin annabi ya hidima ba bari a sa wanda ya kafirin annabi daraja shi ne kafin mutum don akalla da shi bari adam da wata lakani karamna bani adama ah. to kai kafirin bai wuce to sa ka je rawar da ya tishin yana jirgin sama kera languruza kera parado kera london kera pop kera kera kera yi iphone sis robot sis sis da bete ya ite kera siyana kera siyana kera siyana ba dole kan gama kera ɗaya eh, dosa to sabar da ya partition ba ta su guzo ba ta yi laushi laushi ta gama aiki ga yi, eh, aka rabar da shiga ciki na da yi eh, shiga ciki ku je ku isa da sakon Allah wanda banda wani ba ta wani amal yan da'awa ta yi kai da kake kuma baki albarkar ba na barka ke ce har ta yi bari aka yi jirgin sama da kake shiga wata jina malami a kasira malami ne a kasila sura ta jirgin sama mu abin da muka sani da economy ba ba ya kasa bai za a gama da ba yau ba da bai sun zama yan duniya malami a kasira sura Allah ya mai da kai economy kai ta hawa economy har ka duniya ko kuma da Allah ya kai mu business class Allah ka bar mu a nan bai ta babbace muna zuwa muna yin sadaka Allah ko muna nan dab dab mun mutum zai private jet din Allah muna nan dab dab da Allah za mu ga private a rubuta mata Allah kaga pilot da da agaji shi ke tuka jet Allah sai dai doka ce ta hana ya doka ta ce ba ita famin sai da aka ji wato sai mu hakura amma idan doka ta yadda Allah sai ce sai mu da agaji mu rubuta ta jibi ko mu rubuta lamba da kaga da ba shi ne na farko ba an fara ne ba ta jibi 0001 Aro wani zero zero zero Allah idan za mu je wa'azi gana mu ce in fito kudin ɗauko mana da jado a karaba ba sai ya taso ya taho ba za a ɗauko shi wuce a bita gobe a ɗauko shi kaliyawa ya ɗauko shi wuce to ya wuce ta kano ya ɗauko sa bakin sa amma an sun zo shi wuce da da adara Muhammad Suleiman wuce to ya kara ta zina ya ɗauko shi ya ko kusa da shi Habibu Kaura da adara ba bakar adara ya shigo musu kuce to shigo na birnin tarayya akwai shan fada da babban sakatare muna da fada tsari ido muna jira Allah daga nan mun ce mu mai tada da wahala bagin jikin sai kashe kan gaba da sunna kuma ba kwandalarka a cikin mu ce gaba da koko ba yadda ba gina masallacin da ba da, ka muke yin ba su da ka wannan ba ba kwandalarka sai ne ga gamuyi da ya jara insha Allah shek daura ba ta muke a Ghana dole da suka ji wa'azi akan mimbar ya ce mutanen Ghana da Afirka yana muku albishi in Allah ya da shek Barano ya kuce ya bada jirgin sama da awa shek a da daura ba ku ji faɗa ba sai ka dauka da kayan fada ba mun dai wani ba da kayan fada. alama ne na abin ya fara bazowa Allah shoci ta yi ba ku jawo shi ba wallahi maka sun ka ji haushi alƙarun da ka yi a kaka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi